Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Cikin shirin namu na wannan makon za mu ci gaba ne a tattaunawar da muke da masu ruwa da tsaki kan harkokin noma a Najeriya, inda muke jin dabaru da kuma shawarwari ga manoma da gwamnatoci. don tabbatar da bunƙasar noma a duk faɗin Najeriya da ma sauran ƙasashen yammacin Afirka. Idan ana biye da mu a shirin da ya gabata wakilin murya Amurka Hassan Mai na kaina shi ne ya jagoranci zaman tattaunawar da ta haɗa da Malam Musa Labaran Wamba da Alhaji Musa Ibrahim. Ga ci gaban tattaunawar. Gwamnatin tarayya ina ganin ya kamata ta yi ƙoƙari ta shiga karkara ta je kusa da ainihin inda ake noman zunzurutunsa. ta kokari ta fitar da yanayi ingantacce wanda za a kafa ƙananan masana'antu waɗannan ƙananan masana'antu za su sarrafa duk nau'in abin da mutanenmu suke nomawa domin ainihin masana'antun su ɗauki mutane aiki sannan kuma waɗannan masana'antun da suka kafa wannan gurin dole suna da abin da bature ke kira collateral za su yi ma'amala da manoma ido da ido sannan in ma gwamnati tana buƙatar wani abu tun da masana'antu ne na gona ko mutane ne ƙwararru za a ɗauka waɗannan guraren ina ganin za su fito da shawara ma ingantacciya ita kanta gwamnati za ta samu sauƙin ɗaukan samfurin yawan mutanen da ya kamata ta taimakawa sannan kuma ina ganin ita shinkafan nan mu daina la'akari da kan cewa ana fito ana shigowa da shinkafa da kasashen waje shi babban banki yana ganin cewa tunda ana shigowa da ita ta yana asaran daloli saboda muna bukatan dala a najeriya saboda abu ɗaya muka dogara da shi domin samun dala akwai abubuwa da yawa waɗanda idan an yi su ba ma ci a najeriya ba ana fitar da su a waje kaga citta ana fitar da ita riɗi ana fitar da shi tafarnuwa ana fitar da ita kaga rogon nan ana yin fulawa da shi ana yin stati da shi sannan auduga din nan za a fito da ainihin maganar nomanta zai samawa mutane aikin yi sama da mutum miliyan bakwai idan aka taso da waɗannan kamfanin sannan kuma zai toshe ainihin shigowa da tufafi daga kasashen waje da dai sauransu akwai nema manta ga karo a jihar ta yobe to to kaga shi wannan gom arabic ba ma yobe kadai ba jigawa da maiduguri ina ganin akwai lokacin da aka fitar da wannan policy din kuma yobe da kake magana da ita kasa ce wanda za ta iya daukan riɗi kasa ce wanda za a iya noman kankana da ita babban abin da muke fama da shi shine a ina ne za a je a ajiye waɗannan abubuwan idan an noma su ba za su riɓe ba najeriya manoman najeriya suna asaran sama da naira biliyan 45 a lalacewa amfanin gona wanda ya shafi tumatir wanda ya shafi albasa wanda ya shafi tarugu wanda ya shafi kankana da dai sauransu saboda haka ina ganin ya kamata gwamnatin tarayya ta zake dantse ta fuskanci wannan abun gadan-gadan domin noman nan shine zai samawa matasanmu kusan kashi saba'in da biyar cikin ɗari na ayi noman nan tunda yaran nan suna karanta aikin gonan nan a ƙarfafa su waɗannan malaman gonan nan da suke zuwa suna karanta aikin gona gwamnatocin jiha da ƙananan hukumomi su ɗauke su aiki su baza su karkara su je su koya manomanmu dabarun noma kuma gwamnatin tarayya dole fa ta yi aiki tunda tana da ma'aikatu a kowanne jiha tana da wakilinta saboda haka wakilan jihohin nan su yi kokari su shiga lunguna su fito mana da ainihin asalin sahihin manoma domin kudin shi shiga hannun manoma idan sun yi kuskure kaga gwamnati ta san cewa wakilinta ne ya kuskure ta san matakin da za ta dauka a kansa na'am malam Musa labaran wamba a matsayin ka na manomi kuma ɗaya daga cikin shugabanni a kungiyoyin manoman nan idan da misali za a tambaye ka a ce menene matsalar aikin gona a Najeriya ko kuma aikin noma me za ka ce eh to matsala ne suna da yawa na farko ka san shi noma har yanzu muna amfani da iri noma da muka tashi da shi noma gargajiya din na da shi ake amfani yanzu har yanzu ah, in ka duba masu noma iri na zamani ba yawa ba ne da su kaɗan ne daga cikin mutane da suke nan kasa masu hali ne suke ta noma iri na zamani don saboda ya shafi magana aiki da tractor da kuma ana aiki da processing equipment to waɗannan duka ya danganta ga iri kuɗi da mutu yake da shi to dama mu abinda muke kokari mu gani in gwamnati za ta yi la'akari da shi shine kungiyoyi din nan akwai kanana da muke ce bayan kungiyoyi na kama masu noma cita masu noma shinkafa masu noman masara akwai cooperative don an reduce nasa da kananan hukumomi din nan a cooperative groups tun aka yi cooperative group dama mu kokari da muke gwamnatin za ta ba da loan na taimako manoma ya kasance su ne su ba da garanti na cooperative din na su ba da garanti cross garanti muke kirawa su ba da cross garanti in duka ba su cross garanti ba lalle bane a ba su kuɗi kayan noma ake so in dai na masu tsarafawa ne kayan tsarafawa suke so ba lalle gwamnati ta ba su kuɗi ba muna ce a ba su kayan noma in aka ba su kayan noma kama tractor cewa to kowanne group an ba ku tractor koda ɗaya ne a soma a yi kuma kowane community ana noma a kowane community muna ba da gaske in gwamnati ta bi ta yi la'akari da wannan za a bunkasa noma ku. Masu raro sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa inda za mu kawo muku kashi na ƙarshe a wannan tattaunawar. Yanzu a madadin baƙin namu Malam Musa Labaran Wamba da kuma Alhaji Musa Ibrahim sai kuma wakilin murya Amurka Hassan Mai na kaina wanda ya jagoranci zaman tattaunawar sai kuma Julie Leslie Gresham wadda ta daidaita mana sauti. Nisar Filhashin Gumel ke cewa a huta lafiya.